وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث سلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau laraba 20 ga watan ramadan jira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 441 muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo rayuwarmu zuwa wannan lokaci a cikin wannan wata mai alhurma wannan wata mai albarka watan da Allah subhanahu wata'ala yake ninninka ayyukan bayi yake ninninka musu lada a bisa karancin ayyuka ko takaitaccen aiki da suka gudanar Allah subhanahu wata'ala yake yanta wuyayen mutane daga wuta zuwa aljanna muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa muna daga cikin waɗanda suka dace Allah ya gafarta wa iyayenmu ya gafarta mana ya haɗa mu da su cikin jannatin firdaus ya sa muna daga cikin yantattu a waɗannan kwanaki masu albarka musamman a waɗannan kwanaki goma na ƙarshen ramadan waɗannan kwanaki malamai suna maganan su ne kwanakin da dararensu babu kamansu a duniya su ne jararen da suka fi kowane dare falala alfarma da daraja da kuma samun garaɓasa wadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake daure laurujinsa idan aka ce jararen goma na ramadan na ƙarshe sun zo har ma yakan koma masallaci ga bakin mu'takifa yana mai itikafi annabi sallallahu alaihi wasallam yana matukar ayyuka masu yawa amma in goma ƙarshe zo yakan ƙara ninnin ayyukan da ke wannan shine abin da ya tura sahabbai a kai haka kuma tabi'ai haka manyan maluma malamai idan goman ƙarshe ta zo sukan canja yawaita karatun alkur'ani yawaita addu'o'i yawaita istighfari da yawaita neman gafarar Allah subhanahu wa ta'ala yin duk abun ake ganin cewa aikin alkhairi ne ana ƙara kara fadinsa wadda dama ce kaɗai da mutum yake da ita kin allah ya ga dama sai ta maimaituwa zuwa wani lokaci don allah ya ga dama sai ka ga wannan dama ɗin wataƙila kursa ce wacce take kusan ƙarshe a rayuwar mutum daga wannan wani abu ne na gaibi da haka ake son kowa mutum in ya samu kansa Allah ya kawo rayuwarsa ya yi abin da zai gargadon iyawarsa Allah ya sake bashi wata dama ya kara da yawa daga cikin mutane bara suna nan Allah subhanahu wa ta'ala da kaddara musu bana suna nan ba kaga wannan ya nuna wani wata dama ce wacce mutum ba shi da tabbas cewa suna sake zuwa su same shi ko kuma yaya allah ya tsara shi mutum ba shi da wannan daga wannan dama a yi amfani da ita a yanayin da ake ciki a lokacin da ya tashi waɗansu an yi watan ramadan innan suna raye sun ma yi azumi amma kafin yanzu kuma allah ya karɓi rayuwarsu da su aka fara azumin wannan wata ana tafiya da su aka zo har kwanakin nan goma sha suna raye amma kafin a zo irin yau ashirin Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaura rayuwarsu sun koma ga Allah ku kaga ashe kenan wannan wata dama ce wacce babu wanda ya san lokacin kuɓuce wata ko babu wanda ya san za ta maimaitu ko ba za ta maimaitu ba kullum kawai falala ce ta Allah subhanahu wata'ala ka da shekara ta dawo kana raye lafiya shi kenan sai ka gode wa Allah ka kuma yi amfani da damar wasu kuma suna nan a raye kuma Allah ya kawo rayuwarsu amma fa za su da lafiya eh, lafiyar su kalau da su aka yi komai amma a bana an zo yanayin kuma kwanakin sun zo amma sun same su cikin akasi sun same su cikin jarrabawa wasu ko sun yi hatsari da abun hawa saboda ka suna kwance a dama su azumi wasu jinya ta rashin lafiya ta faɗo musu bara ba su da wannan jinya ko misali zarrashin a kai ramadan aka kare lafiya amma bana sun samu wannan larura ta zaunar da su ba da masu azumi akwai da waɗannan cewa waɗanda su suna nan a raye amma ba su da dama ba za su iya azumi ba ba za su iya na filfili na salloli yadda ya kamata ba karatun ƙur'ani ma aiki ne istighfari ma sai sun dage saboda yanayin rashin lafiya da ake wasu kuma Allah subhanahu ta'ala ya basu da lafiyar da za su iya iya istighfari lafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da iya abun da ke waka da yake gurgudo na azkar amma za su da ikon tashi daga farsu don yin ibada ko kuma su samu damar yin azumi su ma su kuma irin jinya su kowa da irin jarrabawar da yake ci a shi kenan wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya masa baiwa da zama lafiyayye sannan kuma yana nan dai wato a cikin wato tawagar da suke gudanar da azumi a wannan lokaci kuma yana cikin nitsuwa wannan sai gode wa Allah subhanahu wa ta'ala ka gode wa Allah na san cewa lalle Allah subhanahu wa ta'ala ya masa baiwa haka muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala muna fatan roƙonsa subhanahu ya ƙara mana baiwa ya kuma sanya mu gama da Ramadan wannan kwanaki Allah ya mu gama da su lafiya kuma duk alkhairin da Allah ya tsara a cikin su wadda dan adam zai samu Allah ya samu riske su Allah ya riskar da iyayenmu da kakanninmu zuriyarmu da iyalanmu ga duk wani alkhairi da Allah ya shirya a cikin waɗannan kwanaki na goma ƙarshen ramadan waɗannan hikimomi da ake yi da zama da Allah subhanahu wata'ala ya kaddara muke yi domin waɗannan 'yan tunatarwa da karanta ayoyin alkur'ani da turuta a cikin da yaɗa shi da masu yaɗawa suke yi da waɗanda suka ɗau wato hidimar zuwa a yi rikicin, a ɗauka a gyara a tura a yi ne inda ba don an Allah subhanahu wata'ala ya hore su ba to kawai sai ka yi karatun ka tashi ka tafi kama kowa ma yana nan ne ba ba wani abin da ake to da ba don Allah subhanahu wata'ala cikin hikimarsa da tsarinsa ya sanya su waɗannan bayan Allah su zo su yi wannan aiki cikin nutsuwa sannan kuma su gudanar ba to da har yanzu an samu mummunan ji'i amma Allah da ikonsa za a yi karatun za su ɗauka za su tura wasu tun ana karatun a duk inda suke suna ganin abin da ake yi suna sauraron abin da ake yi waɗansu bayan an gama su je su ji a rediyo waɗansu da rana wasu da yamma wasu da da haka dai ba su bayan Allah kuma da su kwanci wani na sawa a kafafen abu na yatsa labarai daban-daban duk waɗannan abubuwa da karance-karance da ma sauran dukkan waɗanda Allah ya ba su daman yi ba abin da za mu ce illa fatan Allah subhanahu wata'ala ya haɗa mu cikin lada kowa da aikin da yake gudanarwa kowa yana yi ne don shi ma ya samu abun da ya yi yake kuma fatan Allah ya masa rahama ya kuma datar da shi da abin da Allah yake so kowa a cikin mu da abin da ke wanda ba shi ne ba wani ba zai yi ba shi ne Allah ya dora wancan ma yana nasa ba zai wani ba zai yi ba shi ne Allah ya dora wannan ba karamar nasara ba ce da rahama muke kyautata zaton Allah subhanahu wa ta'ala yi mana don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mana rahama da ni'ima ya kuma hafiz samu da ikhlasi a cikin dukkan ayyukan da muke gudanarwa Allah subhanahu wata'ala ya hana shaidan rabo ya hana tunanin duniya kan lamarin da muke gudanarwa duk abin da zamu yi Allah ya kafa samu da ikhlasi wa zamu yi domin Allah kuma Allah ya sa ayyukan su zama tsakaku a gurin Allah wanda Allah ya yarda da su Allah kuma ya samu gama da duniya lafiya duk wata sharri Allah ya kare mu daga su da duk wani abun da yake na mummunan manufa Allah subhanahu ta'ala ya mana maganin sa kuma ya isan mana akan su masu nufin taɓa mutuncinmu ko wasu abubuwa na harkar addininmu ko rayuwarmu Allah subhanahu wa ta'ala ka isa mana a kansu ko masu nufin taɓa iyalanmu ko zuriyarmu ko masu nufin taɓa addininmu ko dukiyoyinmu ko garinmu ko gidajenmu ya Allah ka isa mana a kansu inna fi sami'u qaribu mujibu da'awat muna karatu a daidai wannan majalisi a cikin suratul takwir muna ayoyi da Allah subhanahu wa ta'ala yake magana da nuna wato matsayin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar cewa al'ur'ani littafi ne da Allah ya sauƙi da shi da annabi sallallahu Alaihi wasallam an aiko mala'ika jibrilu ne ya iso da alƙur'ani in zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da nassin waɗannan ayoyi ke bayyana kuma a wannan alƙur'ani ne muka ga bayanai game da tashin alkiyama tun daga farkon wannan sura har iya inda muke karantawa wannan bayanai game da tashin alkiyama da halayen ɗawainiyan tashin alkiyama da kuma rikita rikitan sha'anin tashin alkiyama da firgici da za a shiga saboda yanayin tashin alkiyama wannan magana ce ta gaskiya kuma maganar Allah ce kuma Allah ya yi gaskiya kuma tabbas haka za a yi wannan bayani Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana shi gashi nan cikin ko komin yadda kake ganin girmansa to tabbas lokaci kawai ake jira in lokacin ya haka za a yi babu abin da ke gagarar Allah subhanahu wa ta'ala shi sa wanda duk yake da kini da Allah ko ya huta ba abin da ya gagari Allah ko babu abin da ke gagarar Allah subhanahu wa ta'ala domin Allah shi ne Allah wadda jalla jalaluhu yake gudanar da abin da ya ga dama a lokacin da ya ga dama saka Allah subhanahu wa ta'ala ya yi duk abin da zai yi ya kuma zartar da abin da zai zartar kuma ya tsara abin da zai tsara da abin da yake faruwa da abin da faru tun a baya da abin da zai faru a gaba duka a tsare yake har duniya ta kare da tsare rayuwar da za a yi bayan karewar duniya da aljanna da wuta duka Allah subhanahu wataala ya tsara irin rayuwarsu ya kuma zartar kuma ya hukunta haka ne kuma haka kowanne a ciki kawai lokaci yake jira sai wata ta faru idan lokacin abu ya yi kawai faruwa zai ba sai lokacin ya yi ne tukunna Allah yake shiryawa to ta ina za a fara ba a'a da yadda za a fara da yadda za a yi da yadda abun zai faru da yadda abun zai kasance tunkinin Allah ya tsara shi a ajiye kawai yake lokaci idan ya zo kawai faruwan abun za a ga yana faruwa lokacin fara shi baya karawa da sakan daya kuma baya ragewa da sakan daya kawai sai dai a ga yana faruwa daidai lokacin da Allah ya tsara zai faru tun kafin halittar duniya haka idan Allah subhanahu wata'ala ya kawo mu lokaci ko menene yakan faru ne daidai da yadda Allah ya tsara lokacin daidai da yadda Allah ya daidaita abubuwa haka Allah subhanahu wata'ala ya tsara abubuwa ya daidaita abubuwa babu abun da Allah subhanahu ta'ala yake da shakka a kansa ko babu abun da mu ma muke da shakka akan faruwar sa mace Allah ce zai faru babu abun da muke shakka akan gudanar sa mace Allah ya ce zai gudana babu abun da muke shakka akan aukuwar matakar Allah ne yayi bayanin abun zai auku Allah subhanahu ta'ala baya wasa kuma baya faɗan abu da wasa kuma Allah subhanahu wata'ala babu wasa a cikin sha'aninsa sai ta yake cewa ai da muhalici sama da kai kawai don wasa ba amma ka daga na sama a wani arzu amma kai na huma baƙila in kawai don ƙarya ko don wasa amma ka daga na sama ki wani arzu amma bai na huma na'iji muhalici samai da ƙasa da abin da yake tsakaninsu muna wasu waka ba kawai don a tsaya ana wasa aka halice su a لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين da wasa muke so kawai aka liti sama da ƙasa inda inda don wasa ne kawai da rashin manufa so da ba bukatar ma a kuma halicci mutane a halicci dabbobi fidda a halicci bishiyoyi a halicci ciyawi a halicci abubuwa da ce Allah da ya halicci su da ƙasa su da wasa ne kawai sai kace yana cewa sun sa akan Allah subhanallah da ka Allah subhanahu wataala abin da ya halitta akwai manufa kuma akwai dalili kuma sannan duk abin da ya sa yayi kaza dole in abin ya zo zai haka Allah subhanahu wataala yayi gaskiya alqur'ani yana gaya mana maganar Allah magana ce ta gaskiya kuma tabbace da waka annabi sallallahu alaihi wasallam matansa da aka saukarwa alqur'ani shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam matsayinsa daban ne kaga kar su dauka yana magana ce ta tadi ta tadi hankali saboda kawai ya faɗi abun da a ganin su kaman ba zai iya yiwuwa ba misali a ce kogi yana ci da wuta a ganin su kaman ba zai iya yiwuwa ba wannan ba abu ne wanda yake eh, mai wahala ba a gurin Allah shi ya haɗi ruwa shi ya haɗi cuta duk su kuma bayan su sun yace su haɗu kawai sunansu masu haɗu sun yace wuta ta fito a cikin ruwa wani an gama kawai Allah su wa wata mai sauƙi ne a gunsa to don haka don ya ce abu zai faru irin wannan to bai kamata a tuhumi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yana fashin magana da kaman ba a cikin hankalin sai ji ba wannan shine maganganun wato marasa imani maganganun waɗanda ba su san Allah ba maganganun waɗanda in ana maganan Allah subhanahu wa ta'ala ba sa nazari ba su sanin Allah saboda rashin imani da coshewar zuciya da bakan basira wata ce suke auna maganar Allah subhanahu ta’ala da faruwan abin da Allah ce zai faru sai suna auna abin kamar ɗan adam ne yake fada idan ɗan adam ya faɗi abin da ba zai yi ba za ka iya tsare sashi. shi in kana da dalili ko ka musanta masa in kana da dalili amma Allah subhanahu ta'ala in ya faɗi abu tabbas cewa Allah ne yace za a yi baka da magana kawai in ka ga mutum yana kokonto akan wannan to imanin sa akwai matsala ko kuma ma babu imanin kwata-kwata wanda ba shi da imani kwata-kwata shi ke shakka akan maganar Allah afillahi shakkun fasirin samawati wal ardh yanzu wai game da Allah ne ake kokonto wadda ya yi halittar sama da ƙasa babu sama babu ƙasa ba yadda sama da ƙasa innan suke ba babu su ba wai Allah ya yi koyi ne da wani abu makamantan ba a Allah kawai kiran halittar su yayi yadda su zama haka yadda su ne yanzu ba gaba ɗaya gashi eh, nan muna jin daɗi muna rayuwa a kan ƙasa ga sama ta rufe mu muna gani muna abu nan da taɓa yin sofa kawai Allah ya kira kuma ya ce su kasance take kawai shi ke nan suka zama kamar yadda Allah ya ga ba. yanzu wanda ya yi wannan shi ne don ya ce abu kaza abu kaza zai faru kawai shi kenan sai kan ya gwada da hankalinsa sai mutum ya yana tunanin cewa yanzu abu kaza zai yi a gurin kuma zai yi ba amma gurin Allah a gurin Allah wanda ya wuce wannan ma zai yi in sai Allah ya ce zai yi to wanda yake kokonto marar imani ne ko mai raunin imani mummunan raunin imani wanda ke cikakken imani yake da yaƙini Allah maka ce masa Allah ya ce za a kula a kawai sai ji daɗi sai kara abu ne sai dai kabbara kawai sai Allahu akbar saboda mai Allah subhanahu wa ta'ala ya wuce a wannan ya wuce a ce ya abu kaza zai faru ana kokon su Allah ya wuce nan haka idan Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara abu to babu wanda ya isa ce a'a da wannan abu kaza to wannan su kafirai sai suna da kaman maganganu ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa a rana za ta tushe sun manta cewa ranar da ke gina su a kowanda halice ta sun manta cewa allah fa shi ya halicci rana halittanta babu ita ba ya tuya ba akan gatanan da aka ga haskenta gatanan ba haskenta kan ai ya ci sauki akan da babu ranar fa aka halice ta yayi ta yadda yake so kuma yi ta yadda ya ga dama ta zama yadda take wanda ya kirkiro halittar rana bayan babu ita ko ba kuwa yayi a gurin kowa ba don kawai ya ce akwai ran da za ta fito ta yamma bayan dama shi ke ba ta dama ta fito ta inda take fitowa don ya ce a'a akwai ran da za ta fito ta inda take faduwa sannan kuma za ta fito babu haske dama kuma shi ya halitta mata hasken to sai wani abu ya faru wanda yake da imani kawai sai ce Allahu akbar kawai Allah shi ne mai jima haka Allah ba abun in ya faɗa ba zai yi abun da ya wuce nan ma in Allah ce za a yi sunansa kawai an yi an gama lokaci ne kawai zai to saboda haka bai dace ba a tuhumi annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa ya fi maganganu masu girman da ba za a iya cewa daga gaske kuma da gaske don haka yake tuhumansa ke ganin cewa wani cikin hankali ya sa ke faɗin irin wannan maganganun a ce wai za a ga kogi da ruwa ko kuma bayan an mutu za a tashi ko kuma a ce mutane za su tsallake manya-manyan dukiyoyin su suna guduwa kuma wannan akasanya muhammad yana da cikin hankali ya sa ke faɗin wannan haka ke faɗi ga annabi sallallahu alaihi wasallam wani gurin sun suka ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta alqur'ani innahu sha'ilun kai annabi sallallahu alaihi wasallam wato a mawaƙi ne in ba mawaƙi ba ya ake ki tsada amma kuma in za su yi kansu adalci annabi sallallahu alaihi wasallam kafin a sauka masa da alƙur'ani bai taɓa iya shirya baiti guda na waka ba saboda shi Allah subhanahu wataala ya yi shi ne a cikin al'umma ummiyun waɗanda ba sa rubutu ba sa karatu Allah sallallahu alaihi wasallam bai taɓa rubutu ko karatu ba saboda hikima irin ta Allah cikin yin haka hakan sai zama shine daraja ga annabi sallallahu alaihi wasallam domin da ta ya iya rubutu da karatu da kusaha, in ya zo da alqur'ani sai ya ce dama gwanin kusaha ne amma kwata-kwata bai iya ba sai gashi ya zo da alqur'ani kusaha da sauki kuwa ya kamata a gane cewa alqur'ani ba shi ya zo da shi ba shi da gashi gashi ne kusaha ne to shine ma'ana gashi ne iya wannan maganganu ne wanda suke da fasaha da tsari tun kafin a saukar masa da alkur'ani to da shine yana rubutu yana karatu kafin a saukar masa da alkur'ani to da in yazo da kwarewa irin ta alkur'ani ta ce eh lalle annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da kwarewa irin wacce dama ya saba da ita amma bai da iya ba bai iya ba bai saba ba kuma wanda shine daraja gare shi ba wai faduwa ba ce bai iya ba a daukakar kenan kuma daukakar al'umma ce hakan yawa ɗaukar al'umma ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama haka kuma mun gode wa Allah da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama haka kuma Allah subhanahu wataala ya daga darajar annabi sallallahu alaihi wasallam da ya sa ya zama haka dai ya rubutu ba ya karatu kafin nan illa ce ma kun kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhutuhu bi yamini idan lartab al mubtilun ba kasance kafin a saukar masa alqur'ani kana karanta wani littafi kafin alqur'ani ba ko kuma wai kana rubuta rubutu da hannunka kafin alkur'ani ba duk ba a yi wannan ba idan larkaman mabutsilu da a ce kana yin haka to da almubutsiluna masu ƙayyatawa makaryata masu faɗa da addinin Allah to da sun ƙara kokonto da sun ƙara kokonto wadda aka dama ba ka yi ba kuma dama ba haka kike yi ba amma sai ga shi Allah ya zo maka wannan mafi girman da mafi darajar abin da Allah ya zo maka da shi wannan ya nuna lallai ya kamata a ce mutane sun gane annabi sallallahu alaihi wa sallam ba ya zo da alqur'ani ne min tilqa ila sihi wato daga karan kansa ba a'a ya zo daga ya zo da alqur'ani ne daga Allah subhanahu wa ta'ala kuma umarnin Allah yake haka Allah subhanahu wa ta'ala ce wa ma sahibukum bi majnun wato ku sani cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai cikin hankali yake da shi ba maganganun da faɗa gaskiya ne domin maganganun Allah ne Allah ko mai iko ne cikin abin da ya faɗa saka za a ga wannan abubuwa a lokacin tashin alƙiyama kuma haka za su faru haka sai sauran abubuwan ayoyin da suka saura cikin wannan sura Allah subhanahu wata'ala ina za mu tashi aya ta nawa so za mu tashi aya ta 25 insha Allah ta'ala kanta wala qadara ra'ahu eh, amma hu bi qawli shaytanir rajim amma hu 'ala al-ghaybi dhanin ayat 24 na'am lan tatubba wala qadara ra'ahu bil ufuq أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون يشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين Allah subhanahu wa ta'ala da ce wa masu ahibukum bi majnun annabi sallallahu alaihi wa sallam ba ka tashin hankali yake da shi ba ya faɗi da shi dan isar da sako ne la alayka illa al abin da ke ka kawai ya muhammad sallallahu alaihi wasallam shine ba komai ba illa isar da sakon Allah kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya isar Allah ya shaida annabi sallallahu alaihi wasallam ya isar mala'iku sun shaida annabi sallallahu alaihi wasallam ya isar da sakon Allah dukkan bayin Allah na kwarai sun shaida lalle annabi sallallahu alaihi wasallam ya isar da sakon Allah babu abu da bai haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya isar da abun da Allah ya aiko shi da shi kafin ya bar duniya Allah ce masa fasda bima tu'ma wa'rid 'anil Ki ka tsage duk abun da aka umarce ka na isar da sako isar da shi karka tsaya kuma bayyana dukkan abun da Allah ce ka yi bayani wa mutane karka ɓoye koma ka isar da gaskiya ka bayyana gaskiya ka isar da sakon Allah ka bayyana wa Allah sako abin da ka bayyana wa mutane sakon Allah subhanahu wa ta'ala kar ka ja da baya ka bari ka isar da sakon Allah in dai ka ji sannan ki kauda kai daga mushrikai masu hada Allah da wani masu bautar gumaka masu shirka waɗanda suka zaɓi bautar wani Allah wannan kauda kai daga gare su ka tsale su Allah subhanahu wa ta'ala ma yake cewa inna kafainaka almustahzi'in da haka mu za mu isan maka daga masu izgili masu maka izgili za mu isan maka a kansu kyale su kawai za mu isan maka a kansu kamar su su yi duk abin da za su yi za mu isan maka a kansu ɗaukar ka damu ta haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya isar da saƙon allah ba tare da komai ba Allah subhanahu wa ta'ala ke bayyana cewa wani qadara ahu bil ufuqil mubin haƙiƙa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mala'ika jibrilu gani na zahiri Allah ya nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallam mala'ika jibrilu a fi hay'ati malakiya kamar yadda ake bayani wato a sifar ta mala'ika babu ran annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi wahayi daga mala'ika jibrilu in dai wahayi na alqur'ani da Allah ke aiko mala'ika jibrilu da shi face sai mala'ika ya zo fi hay'atihil malakiya wasu a sifarsa ta mala'ika a tsarin halittarsa na mala'ika shi sa eh, wani ta'i mala'ika jibrilu yakan zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ko a sifar mutum ko a sifar wani daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam musamman irin bishiyar tusarbi bishiyar tusarbi radiyallahu an daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wani ta'i mala'ika jibrilu yakan zo a sifarsa sannan annabi sallallahu alaihi wasallam in ya ga idan mala'ika jibrilu ya zo masa a wannan sifar to bi ma'ana ba alqur'ani ya zo masa da shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi wani abu bayani daga Allah in ya aiko mala'ika jibrilu amma ba tare da ya zamanto aya ce ta alkur'ani ba in dai aya ce ta alkur'ani ya kawo masa to sai ya zo a ka ta mala'ika kuma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sai ya zama to ya shirya sai an shirya shi kamar yadda Allah ce inna sanulqi alayka qawlan thaqila lalle za mu saukar maka da magana mai nauyi don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ake shirya shi kafin saukan alkur'ani din ya karbi alkur'ani shi yasa sahabbai ke cewa nasma ahyanan fi silsilatil jarh idan wahayi yana zuwa muku ji kaman karan kararrawa ko kuma a dawil annah wato ma'ana irin bu karan kudan zuma kawan kudan zuma ne za ta wuce ka jera wannan garkanta idan tana wuce wannan ka jan ji haka idan wahayi ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam da malaika jibrilu zai sauko masa da wahayi tare da wanda sai raka shi na mala'iku su sabai ba su ganin mala'iku ba sa ganin mala'ika jibrilu sai su ji kamar wannan karan sai su ga Allah sallallahu alaihi wasallam yana bari ko da ana tsananin sanyi sukan ga goshinsa yana fidda zufa saboda nauyin abin da ake saukawa na fatuhu kusuwa wata rana wahayi ya zo masa yana kanta sai ta tsaya ta fasa tafiya ko sai ta durkushe a gurin saboda ba nauyin annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutu ne nan jabir ibn abdullah radiyallahu anhu ma yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wata nan cinyansa tana jikin kafansa gwiwansa tana jikin cinyan annabi sallallahu alaihi wasallam suna zaune aka fara sauko masa da wahayi duk lokacin da janye kafansa wato da dumin jikin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala haka yake saukar masa da wahayi saboda girman sha'anin abun da Allah yake saukarwa gare shi babu kariya babu wasa sannan mala'ika jibril zai zo a sifarsa ta mala'ika sannan ya saukar masa da wahayi amma lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya ga daman mala'ika jibril ya zo da wani bayani wanda ba wahayin alqur'ani ba yakan zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda hadisin Umar radiyallahu anhu ke tabbatarwa إذ اطلع علينا رجل شديد البياض شديد شديد البياض الثياب mutum mai tsananin farin tufa mai tsananin bakin gashi la yura alaihi asaru safar amma kuma gashi ba wani alaman wahala ko ɗawainiyar yayo tafiya kawai jarau kamar jiro waye hakan nan da rigar sakiya farasol sannan kuma ga gashin sa baki kirin hakan nan kawai ya zo mana muka ga kawai ya bi jiro gashi nan kuma kamar ba daga tafiya yake ba domin ɗawainiyar sa kawai ba daga nesa ke ko babu wahala ya zo ya zauna tabta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam asna da rukbatayhi ila rukbatayhi ya jingina gwiwoyinsa zuwa ga gwiwoyin annabi sallallahu alaihi wasallam wa wada kaffayhi ala fakhidai ya dora hannuwansa akan abun cinyoyinsa wa qala ya muhammad yace ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akhbirni an kaza kaga nan ya zo ya zauna yana cikin bayanka ba ni labarin kaza ba ni labarin kaza kaga wannan ba alqur'ani bane haka ya zo a sifar mutum shi yasa daga ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce musu shin kun san wannan wanda ya zo bayan ya tashi kawai ya bace yana ta gaske da ya bata shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake kun san a na mani sa'il kun san waye ne wanda ya zo yake wannan tambayoyi domin sun yi mamaki yas'aluhu wa yusaddiquhu yana tambayan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma in annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada ansa sai ta eh gaskiya ne kaga idan kai tambaya kai to ya kuma zaka ce wani baka ansa eh gaskiya ne ashe ka san abin da faɗa kenan ba to shi ne abin da suke mamaki kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya yana tambayar sa kuma yana gaskata shi to shi ne bayan ya tafi da suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye su ko sun san waye suka ce ba wanda ya sani a cikin su Allah kaɗai ya sani manzon Allah kaɗai ya sani sannan sai ce musu wannan mala'ika jibrilu ne kuka gani kaga ashe ya zo a sifar mutum wanda suka gani shi to nan saboda ba Alƙur'ani ya zo da shi ba amma duk wata aya gaba ɗayan ayoyin Alƙur'ani da Allah subhanahu wata'ala ya umarce shi ya saukar zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam babu aya ɗaya da ya sauko da ita ya zo a wata sifa ba sifar mala'ika ba da girman sha'anin alkur'ani in ya zo na asibar mala'ikan a yadda yake a matsayinsu na mala'ika har ma akan samu mala'iku su rako shi mala'iku kan rako shi wani sai za ka samu mala'iku ɗumbi da yawa suke rako shi wani sai mala'iku kada ala ayi hali ko ba mala'ikan da ya rako shi ma dai shi kaɗai ɗin cikin na shi kansa shi kaɗai gayya ne mala'ika jibril to Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga malaika bi ولقد رآه wa ma huwa ala al الغيب bi أما amma annabi sallallahu alaihi wasallam baya ta gaibi sannan kuma bai san gaibi ba sai abin da Allah ya sanar da shi kuma baya kokonto akan gaibi baya shakka akan gaibi kuma sannan annabi sallallahu alaihi wasallam baya ja da baya akan duk abin da Allah ya sanar da shi ya tabbata cewa gaskiya ne fa ma huwa al ghaibi bi dhanin wa ma huwa bi qawli shaytanir rajim shi kuma alqur'ani ba magana ce ta shaytan rajim je fafe ba babu ta inda shaytan yake samun magana ko yake samun shigar da wani abu na sauransa cikin alkur'ani shaidanu sukan kai kunnuwan su ji abun da za a yi wahayi wai suna so su yi kokari a ganin su shigar da wani abu na sauransu duk sai ya zo ne na wahayi har su dora cutar da mutane da wannan abu ina Allah ya kawo alkur'ani kariya ta inda ba sa tsammani sai da aka kare alkur'ani ta ko ta ina lokacin saukar da shi ba inda alkur'ani bai samu kariya ba lokacin saukar da shi saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wata'ala ya kare alkur'ani sannan kuma ya kare a mala'ika jibrilu kafin wato ya saukar da abin alkur'ani din nan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya ya sai da aka shirya shi tukunna alkur'ani ya saukar an shirya shi alkur'ani ya sauka haka Allah subhanahu wata'ala ce wa ma huwa bi kulli shaytanir rajim shi alkur'ani wato ba fa matanan wani shedan ne jefaffe ba shedan jefaffe da isa shiga magana ba isa shiga da magana cikin alkur'ani ba da isa ba ba ta inda shedan jefaffe zai shigar da magana cikin alkur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya hana inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun Allah subhanahu wa ta'ala ce mu mu ne muka saukar da alqur'ani kuma lalle mu mu ne masu kiyayewa gare shi don haka alqur'ani Allah subhanahu wa ta'ala yana kiyaye alqur'ani yayi alƙawarin kiyaye shi kuma sannan yana kiyaye shi alƙur'ani Allah shi ne ya ɗauɗa wainiyan kiyaye shi haka ba wanda ya shiga da wani abu kuma sannan babu wata magana da ta taɓa shiga idan ma shaidanu suka hau junansu don jin ko kizan wata magana na alkur'ani da Allah ya ba da umarnin sauƙi da ita ga annabi sallallahu alaihi wasallam jifan su ake da yulaye don musamman bayan aiko annabi sallallahu alaihi wasallam an ƙara ba da tsaro mai girma bane da wato sama shi da ka ga abinai shaidanu suna cewa wa'anna da masna sama'a na ha muli a harafin shadidan wa shuhuba eh, mu mun yi kokarin wato riskan saman mu shiga mu yi kokarin samar da wata ƙofa da za mu jefa wani abu na rudani a cikin harkar wahayin alkur'ani amma sai muka samu sama kina ta cika da tsaro da yulaye waɗanda suke jajin wata hanya da haka ba su da iko yasa annabi sallallahu alaihi wasallam eh, abuna akari da malamai suke magana akan eh, isnadin sa wasu malamai suke cewa eh, ya inganta cewa mala'iku da suka rako mala'ika jibrilu lokacin da zai kawo suratul an'am mala'ika jibrilu ya sauka suratul an'am tare da mala'iku ɗan rakiya ma saddal ufuk abin da kare ba a ganin sauƙin sama annabi sallallahu alaihi wasallam sai imam suyuti rahimahullah ya ambaci a wannan hadisin da sa wasu malamai sun yi magana akan abu ne inganci ko rashin inganci wallahu a'lam ma saddal ufuk wato yawan mala'iku da suka rako shi lokacin sauƙi da surat al'am shi da zama su ba a maganin suna kuma da yawan su kaga Allah subhanahu wata'ala yakan aiko alqur'ani sannan kuma ya zamanto a Allah subhanahu wata'ala ya bashi kariya cikakkiyar kariya ta yadda shaidanu duk abin da za su yi wai don su sanya wani abu na rudani Allah subhanahu wataala ya hana haka ma huwa bi qawli shaytanir rajim eh, don shi alqur'ani magana Allah ce in ba maganar shaytani rajim ba ya za a jifi wanda ya zo da shi da taɗin hankali yawanci idan Allah subhanahu wata'ala ya jirrabi bawansa da rashin lafiya har ya fi da taɗin hankali to za ka samu wani sa'i ya kan yi maganganu a cikin hankalinsa ba to waɗannan maganganun da yake ba a cikin hankalinsa ba to maganganu ne waɗanda yana yin su saboda shekan ne yake sa shi yake waɗannan maganganun haka za ka ga wanda ya samu rashin lafiya na tabuwar hankali haka maganganu da za ka ji yana yi wanda ba a cikin hankalinsa ba maganganu ne na shaidanu da suka sa shi yake irin waɗannan maganganu to su kuma kafirai lokacin da suka ji Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaya musu maganganun Allah subhanahu wa ta'ala cewa a duwatsu za a tafiyar da su bayan mutane sun mutu za a ta da su za a dawo da rayuka zuwa ga dukkuna mabutansu za a tada waɗanda suka rasu abu da kogi zai kama ta wuta wannan abun sai su ce a'a wannan kawai cikin hankali annabi sallallahu alaihi wasallam yake da shi har ya sa ma yake faɗin wannan magana shine sai Allah ya musu raddi a'a wa ma huwa bi qawli shaytanir rajim me cikin hankali da zaka ga yana magana saboda jarrabawa Allah ya jarrabe shi da shi na rashin lafiya shine wanda shaytanu suke sa shi ya faɗi maganganu wanda ji wani mai hankali zai ji maganganun kaman abu na baya yin sa a cikin hayyacinsa lokacin da yake maganganu to shine sai suka tuhumi annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wannan cewa ya zai rinka cewa akwai ranar da za ta zo a ga rana ta yi zama cikin duhu kuma ta fito ta inda take faduwa yaya zai rinka cewa taurari za su tsinke yaya zai rinka cewa za a tafiyar da duwar watsi kuma yadda gajimare ke tafiya yaya zai rinka cewa mutane za su guji su bar dukiyoyinsu masu tsada har wai mutum ya bar raƙuma yaya zai ce wai za a tara dukkan dabbobi a guri ɗaya wannan wasu irin magana ne wannan maganganun da yake yaya zai ce wai koguna kogi na ruwa wai a ce za a ganshi yana ci balbal da wuta saboda bala'i wannan maganan akwai taɓin hancin a ciki su haka ke gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam shine sai Allah ya musu a'a wa ma sahibu wa ma sahibukum bi majnun ku sani cewa annabi sallallahu alaihi wasallam babu cikin hankali da tattare da shi maganar alqur'ani gaskiya ne wa laqad ra'ahu bil ufuq mubin tabbas annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mala'ika jibrilu gani a cikin su ta mala'ika ya sauko masa da alqur'ani sannan wa ma huwa ala al-ghaibi bi dhanin annabi sallallahu alaihi wasallam baya shakka baya kokon kuma bai san gaibi ba amma Allah ne ya sanar da shi kuma baya shakkan gaibi abinda Allah ya sanar da shi yayi imani da shi ya tabbatar gaskiya ne shi yasa yake gaya muku sannan ya saki cewa wa ma huwa bi qawli shaytanir rajim Al'urani ba maganin shekan jefaffe ba ne wanda ke sa wa mutum in ya samu jarrabawa ta rashin lafiya ya sa shi rinka surutan da ba a gane kansu to Al'urani shi ba wannan ba ne yawa ku sani Al'urani ba maganar hauka ba ce maganar gaskiya ce ba maganar cikin hankali ba ne Al'urani maganar gaskiya ce ne wa ma huwa bi qawli shaytanir rajim kai sai Allah ya ce fa aina tazabu wai mutane ina za ku je ne kawai yayi ana biya muku alqur'ani kuna karyata yayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana magana kuna karyata kuna kokonto ya ana cewa za a yi tashin alkiyama kuna kokonto kamar mu a yau yadda rayuwar mu suke cikin imuwa da rashin gaskiya da rashin adalci da rashin kirki da rashin amana fa aina ta zabo wai ina zamu je ne wai ina mutane za su je wancan ya shi wancan shi ke a ji daɗi a yi dariya wancan ya handami wancan dukiya ya ji daɗi ya yi dariya wancan ya gina kaza da kuɗin haramun shi ne abun alfahari wancan ya shi kaza da kuɗin haramun shi ne abun fadanci a gari fa aina ta zabo ina za ku je ne wai ina mutane za su je ne abun alfahari shi ne duniya sai da halal mana in mutum yi da halal shi kina sai a gode wa Allah Allah zai iya azurta mutum da halal ya gina abin da yake so ya gina kuma da arziki na halal mutum ya yi haƙuri ya bi halal mutum zai iya shiga duk abubuwan da yake so da arziki na halal ba sai ya yaran ba haka fa'ali ne san zahabu ya za ku daina ya ku mutane ake barin Allah kuma Allah yana za a je in huwa illa zikrun lil alamin to shi alqur'ani ba kuma bane illa zikrun ba ta kawai tinatarwa ne wa'azi ne abun ambatar Allah ne lil’alami na amma ga talikai haka wanda zai yake da hankali ya Allah ya masa dacewa sai ga ya shiryu ya riƙe Alƙur'ani kuma ya yarda da Alƙur'ani kuma ya gaskata shi amma Wani duk ya zama ɓatacce ya samu tunanin wani abu ko kuma ya ɗau wani son rai ko ya zaɓi abin da yake gani ne ya fi masa a ganinsa ko ya zaɓi duniya maimakon lahira ko ya ga cewa ƙarna kawai yake so da ita ƙarnar yake sha'awa to wanda yake tunanin wannan shi ke sai je shi shi sa Allah ya ce liman sha'a minkum an yasake wanda ga dama a cikin ku ya tsaya ya nike ya tsaya ya zama a wato tsaye ni kakkan musu tsayayye akan gaskiya wanda ya so ya rike gaskiya ya tsaya akan yanzu zabi namu ne kullum muna addu'a Allah subhanahu wataala ya shirye da mu ya tabbatar da mu akan shirya. kuma duk abin da za a yi ta roƙi Allah ya tabbatar da a cikin shirya sannan kai ma sai ya kokarin ka ka kofa shiga bata ka ce taro ne na bata in baka je gurin ba insha Allah yana da cikin hanyoyi na kame kanka daga shiga bata ba baka je gurin ba ma inda duk aka ce ba abun da ake na sabon Allah a gurin in ka kiyaye kanka baka shiga gurin ba sai ga Allah subhanahu wataala ya taimake ka duk aka ce barna ake yi su ku sami kanka daga shiga gurin wannan barna in Allah subhanahu wata ala ya taimake ka sai ga gama ka ka tsira da ikon Allah da ka duk abun da shine dalilin kai ka gurin barna ko abun da zai zama shine dalilin kai ka ga sabon Allah ko abun da zai zama shine dalilin cin mutunci ko zarafin dokokin Allah subhanahu wata ala duk gaba ɗaya mutum ya nisance su mutum ya bi Allah ya tsaya duka dokar Allah duniya gida ce mai karewa tabbas wallahi kuma duk abin da mutum yake da shi zai kare kuma ko ke mutum yake da shi ko ya kare ko abin ya kare ya bar shi kuma ko abin ya kare shi ma wata sai ya kare duka biyu sai an yi su kuma ko da bai kare ba abin duniyan su yana nan shi wata ran zai kare bar abin duniyan wasu kuma su dauka amma shi kan dole sai ya tafi ya bar duniya wannan babu shakka a cikin wannan babu wani dan adam da ya kai waɗanda suka shuɗe son duniya amma sun shuɗe sun tafi ba abin da ya tsaye da su sun shuɗe sun fi yau kabarin su ba gane ina yake saboda mai ba a san inda aka binne su ya ɓata saboda tsananin shekaru a duniya su da wajibi ne a rinka sanin cewa lallai duniya a yi taka tsantsan a bi Allah subhanahu wa ta'ala a tsaya bisa bin Allah a yadda da Allah subhanahu wa ta'ala a kuma yadda da dokokin Allah subhanahu wa ta'ala a kauce dukkan abun da Allah subhanahu wata'ala baya so a bi dukkan abin da Allah subhanahu wata'ala yake so kowa ya bi abin da Allah yake so daidai gwargwadon yinsa amma idan mutum ya zauna kawai abin da ya masa daɗi ko ya raya a ransa kawai shi kenan shi zai abin da ya ga kawai shi ne yake sha'awa don haka shi zai mutum zai fada cikin halaka mutum zai fada cikin halaka dole duniya sai ka bi abin da Allah ya so kafin lahira kuma ta gina. a duniya ne ake gina lahira kuma ba wai komai za ka zauna ne ba tare da kokarta ka yi himma ba Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga shi shine fiyayyen halitta duk mun so kuma duk mun san cewa shine wanda sai ya zo ma tukunna ake bude aljanna kai shine wanda ma tukunna sai kabarinsa ya tsage ya fito kafin ma kasar ta fara tsagewa sauran ma mutane su shi ne farkon wanda kasa zai tsage domin sa sallallahu alaihi wasallam Shi ne wanda zai ce aljanna tana rufe sai ya zo Shi ne wanda zai a shafa'atul uzma duk duniya duk halittu Allah hatta annabawa za su sha alfarman annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan rana shi ne zai a shafa'atul uzma shafa'a ta kowace girma don da rana za ta zo daidai kan mutane ana shan bala'i wanda zai nemi a tsage ta kuma Allah ya yarda ya tsage ta shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to kaga shi da kansa sallallahu alaihi wasallam sai da ya zamanto yana himma wajen ibada kama hatta ta kwakwarar adama ya tsaya yana bautar Allah sai da kafafuwansa suka kumbura ya tsaya yana kuka yana tunanin lahira yana tsoronta hatta ballar sura hatta ballar sura har sai da aka wayi gari hawaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi gudu a cikin daki hawayensa yana zuba a fiskansa yana gangarawa kasa sai da ya tafiya sai da kasar ta jike da hawayen annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake karanta karshen ayoyin surat ali imrana yana cina lahira da tsiwa a gaban Allah amma alhali shi ba shi da matsala wannan rana. ban ma shi ne wanda ma zai kama mutane mafita da izinin Allah su wajibi ne a cikin mu kowa liman kuma an yastaqim wanda kuma a cikin ku ya tsaya ya ninke ya yi himma ya yi aiki ya kyautata tauhidinsa har ya zama to mushriki har ya zama to mai shirka mai haɗa wani da Allah har ya zama to kasi mai sabawa Allah mai yin abin da Allah baya so har ya zama to mai fasikanci ko shashanci ko wasu abubuwan da Allah bai da su ba kare zamanto zalimi kare zamanto maha'inci kare zamanto makaryaci kare zamanto mai karya alƙawari kare duk wasu abubuwa na sabo kowa a cikin mu ya nisance su illa samu gane ana ta sha'una illa an ya sha Allahu rabbul alamin amma ba wai son ku ba ne, sai kun nemi gashin Allah Allah subhanahu wata'ala ya ga dama sai tabbatar da ku akan shiriya shi yasa kai aiki na kwarai ka roƙi Allah ya karba wai dole ne Allah ya karba ba ka yi aiki na tsare kana mai kakkantar da kai kana mai neman yi domin Allah kuma ka yi domin Allah ɗin sannan ka roƙi Allah ya karba annabi ibrahim alaihi gina ɗakin ka'aba yayi shi da ɗansa kuma da umarnin Allah mala'ika aka aiko aka ce su gina ɗakin Ka'aba amma da suka gina cewa su ce rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim ya Allah ka karba mana ya Allah kai ne mai ji mai masani ya Allah ka karba mana ba su kawai da suka gina tun da umarnin Allah ne sai kawai karɓar su bane ba kawai in kaje tun da an ce a yi sallah shi kenan in kai sallah shi kenan dole dole ta tafiwa ina tunani yau sai a cikin sallah sai kai ba sama sai ka sa hannunka a ka dan lissafa ka ji ko suna nan ko ba sa nan sai duk irin wannan ana sallah ba ana yi ba in ba dai Allah ya kiyaye ma to Allah ya kiyaye ma wallahi ta'ala a'lam Allah ta samu gane insha Allah ta'ala za mu ci kusa nan ganin cewa lokaci ya yi Allah subhanahu wataala ya bamu nasara Allah ya samu aiki da alqur'ani Allah gafar gafarta mana Allah gafar gafarta wa iyayenmu Allah ya fassaha musu gurguran su wadanda suke raye cikin iyayenmu Allah ya ba su karfin gwiwa Allah ya kyautata karshen mu da tasu in ajalin mu ya zo Allah ya daura yau mu cikin imani Allah ya albarka a zuriyar mu da iyalan mu Allah ya tabbatar da mu akan gaskiya Allah ya tabbatar da diga digan mu akan abin da zai zama shine gaskiya da tsiran mu ranar tashin alƙiyama duk abin da mu yi ba daidai ba Allah ya ganar da mu ya hana mu aikatawa shugabannin mu Allah ya taimake su Allah ya ba su damar yin abun da zai zama alkhairi ga mu duk abun da ba alkhairi ba Allah ya ganar da su Allah saka su aikata Allah subhanahu wataala ya shirye da zuriyar mu iyalan mu Allah ta mana nutsuwa da kwanciyar hankali bala'in da ake ciki Allah ka mana a kansa Allah kuma ya ka mana karshen sa اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك